rundunar 'yan sanda a jihar Legas ta gurfanar da wani mai mu'amala da shafin bloga mai suna Desmond Chima a gaban kuliya bisa zargin da ake masa na batanci ga shugaba ko manajan daraktan daya daga cikin hamshakan bankunan Najeriya wato UBA Mr. Philip Odoza. Jami'an 'yan sandan dai suna zargin wanda aka gurfanar a gaban kuliyan ne da cin zarafi na babban manajan daraktan bankin na UBA inda yake rubuce-rubuce na batanci game da shi tare da zargin cewa yana hula da wata farkasa a ta bakin lauyan mai gabatar da kara Henry Obiazi wanda ake zargin ya saba rabawa dokar kundin tsarin mulkin ƙasa da ya shafi hada-hada da mu'amala ta kafofin sadarwar zamani wato sashe na 24 lamba ɗaya cikin baka a kundin tsarin mulkin ƙasa na shekara ta 2015 wanda ake karan da an ce tare da wasu waɗanda yanzu haka ake neman su ruwa a jallo sun aikata wannan laifi ne a nan jihar Legas abinda kuma ya baiwa wannan kotu damar gudanar da bincike ko kuma shari'a a kansu sai dai kuma tuni Mr. Desmond Cima ya musanta zargin da ake masa a inda kuma alkali Muhammad Yunusa na babban kotun tarayya da ke nan Lagos ya dage wannan shari'a hawan lokaci da ba a bayyana ba wannan dai ba shine karan farko ba da ake zargin marubuta ta shafukan sada zumunta facebook ko kuma bloggers da cin zarafin wasu masu fada a ji a kasar abinda kuma ke kai su ga gurfana a gaban kuliya to koya matasa ke ji game da zargin da ake masu na batanci ga al'umma a shafukan sada zumunta ga dai abinda wasu matasan ke cewa suna abdul wanda ya abinda ba daidai ba kamata a hukunta shi akan akan laifinsa kamar ya hukunta shi eh ya kai kotu na kotu ta tume shi a tabbatar da gaskiya abun sannan yanke mai hukuncin da ya kamata sai ko matasa wannan al'amari za a ce bai babu ku tsoro kenan kuna goyon baya eh ga wanda baya amfani da batanci ga sunan wani za amfani da kuma sunan wani ba abun tsoro bane to ne kira za ka yi ga matasa masu irin wannan batanci gaskiya su daina saboda ba abu ne duk wanda aka bata mai suna dai ba daɗi yake ji ba don haka abinda mutum baya so bai kamata ce ya ma wani ba to ko ina hurumin wannan laifi a ƙarƙashin doka ga dai abinda lauya alhaji wushishi ke cewa a wani hira da na yi da shi a can baya game da laifukan da suka shafi mu'amala ta kafofin sadarwar zamani salamu alaikum a gaskiya yadda ka yi wannan magana haka take domin irin abubuwan da muka karanta a shafukan facebook da su twitter har da su tugo yadda matasa suke yada labarai wanda ba na gaskiya ba abun ba daɗi kawai sai mutum ya tashi ya rubuta wani abun da ya ga dama bai san irin illa da za ta jawo ma wannan kasan ba kuma mun san cewa yanzu nan facebook da twitter ana amfani da su sosai kamata yayin yanzu nan matasa idan za su sa komai akan facebook su tabbata cewa eh wannan labarin ta gaskiya ne ba abin da kawai mutum da kunci kan gadon sa kawai zai buga ga facebook ko kuma ga twitter ko kuma a bibi ba don irin wannan labarin ba zai kawo zaman lafiya a wannan kasan ba. A matsayinka na lauya kana ganin zai yi gwamnati ta fitar da wani doka da zai takaita amfani da irin wayannan kafofi ko sa ido a kai sosai kuwa domin ai muna da hukuma wanda ake kira kamar ncc nigerian eh, copyright commission da kuma communication commission kamata ya yi a sake duba dokokinmu ana iya toshe layi in aka ga cewa mutum yadda yake amfani da shi bai kamata ba har da kamar su bibi kamata ya yi su ma 'yan majalisar tarayya su zauna wanda suke kwamiti na yankin sadarwa su zauna su duba dokokinmu game da batun sadarwa domin guce ma irin wayan matsalolin da abubuwan ga suke jawo mana a kasar nan kamar su twitter da su facebook idan dai har aka samu wanda ake zargin da aikata wannan laifi zai iya fuskantar hukuncin ɗauri ko kuma tara a gidan yari baban yi jibrin murai amurka daga lagos nigeria